is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci bakwai da ashirin da biyar da kuma mita sittin, Haka kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kowane lokaci ta hanyar sadarwar intanet akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da niyya da dalol da kuma nomad FM. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka Assalamu alaikum kuma barkanku da hantsi. Gani Jummai Ali tare da Usman Kabara da sauran abokan aiki mun sake dawowa domin gabatar muku da wannan shirin. Kamar kowace rana Alhamis bayan kun gama shan labarun duniya za mu gabatar da rigakafi tambarin lafiya. To amma kafin ku ji wannan shirin sai kun ji dalilin da ya sa waɗanda aka ɗauka aiki ƙarƙashin shirin shawafi suka yi zanga-zanga a jiya laraba a Akwai kuma kaɗan daga cikin irin ra'ayin da kuka bayyana. Jama'a Assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran. Shugaban Amurka Barack Obama zai tura jami'an sojoji zuwa ƙasar Kamaru domin gudanar da shawagin bincike a kan mayakan 'yan Boko Haram. Obama ya sanar da haka ne a wata wasiƙa da ya aika wa shugabannin majalisun dattawa da ta wakilai na Amurka a jiya Laraba. takardar bata ambaci sunan boko haram ba amma kakakin fadar shugaban kasar amurka josh ernest ya ce manufar yunkurin kenan na hana yaduwar 'yan ta'addar na najeriya da wasu kungiyoyin kuma masu zafafan ra'ayoyi Ƙungiyar Boko Haram dai na ci gaba da ayyukan ta'addancin su a Kamaru ta kan iyakar ƙasar da ainihin ƙasarsu ta Najeriya tushen 'yan ƙungiyar. shugaba obama yana cewa kimanin jami'an soji guda 90 ne suka nufi kasar kamar din a ranar litinin wasu kuma za su bi bayansu don aiwatar da shawagi da binciken ƙwararru na leƙen asiri sannan ana sa ran sojojin za su iya kaiwa kimanin guda 300 jami'an ƙasar afghanistan sun ce akalla 'yan sandan tsaron kan iyaka guda 22 na mayakan ƙungiyar taliban 35 ne suka mutu a wata mummunar gama da ta barke a yankin Halman da ke kudancin ƙasar haka kuma jami'ai sun ce jami'an tsaron afghanistan da dama ne suka jikata a wasu fadace-fadacen a gundumar nauzad inda watanni biyu kenan da 'yan taliban ke rike da wajen Har ila yau mayakan sa-kan sun kuma kwace ikon muhimman wurare na gundumar Musa Kala da ke yankin na Helmand. Wannan na faruwa ne bayan da jami'ai ke ikirarin sun fatattaki 'yan Taliban daga yankin. 'Yan Taliban ɗin dai sun kasa iya jurewa wajen kare inda suka kwace ikonsa na tsawon lokaci. A ranar Talata ma suka ba da sanarwar janyewa gaba daya daga birnin Kunduz da ke arewacin kasar wajen da suka kwace ikonsa na tsawon wasu kwanaki. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington za a yi zaben shugaban kasa da na 'yan majalisun burkina faso da ya samu jinkiri sakamakon juyin mulkin da bai yi karko ba an shirya aiwatar da zaben ne a ranar 29 ga watan nuwamba bana idan allah ya kai mu zaben da ake kallo a matsayin babban matakin dorewar tafarkin mulkin dimokuraɗiyya a ƙasar a da dai an shirya yin zaben ne a ranar 11 ga watan nan da muke ciki amma hakan ya faskara saboda juyin mulkin da wasu sojoji masu biyayya ga tsohon hambararren shugaban ƙasar bilis suka yi suka kuma shirya da bai yi nasara ba a yayin da aka bayyana ranar yin zaben na burkina faso a a kasar gini kuma babban dan takarar jam'iyyar adawa ne kuma eh, na neman takarar shugabancin kasar silio de leon diallo ya janye daga takararsa bisa abin da ya kira magudi daga gwamnatin kasar a zaben shugaban kasa shugaba kwande mai ci a yanzu yana takarar ne karo na biyu an kuma zaɓe shi ne karon farko a shekarar 2010 a zaben kasar na kashin kanta karon farko tun bayan samun 'yancin kai shekaru 57 da suka wuce jami'an jakadancin yammacin duniya sun faɗi cewa akwai matsaloli a rumfunan zaɓe a ranar lahadi da kuma rikicin da ya kashe akalla mutane guda uku kafin zaben Ƙasar Benin ta ayyana mako guda na zaman makokin tsohon shugaban ƙasar Matthew Kereko, wanda ya mutu jiya Laraba yana da shekaru 82 a duniya. bai dai ba dai ba bayanin sanadiyar mutuwar tasa. Mr. kereko dai ya samu horon soja ne a ƙasar Faransa sannan ya koma ƙasarsa a matsayin babban jami'in soja a lokacin mulkin mallakar ƙasar Faransa lokacin ana kiran ƙasarsa da Home. Mr. Matthew kereko ya kwace mulki a shekarar 1972 ya kuma ayyana ƙasar a zama ta 'yan gurguzu. Daga baya ya canja sunan ƙasar zuwa Benin. bayan fama da matsalar tattalin arziki ne ya yi watsi da wato ah, manufofin gurguzu suka kama da demokaradiyya ya taɓa faɗuwa zaɓe a shekarar 1991 ya kuma sake ci a shekarar 1996 ya mulki har zuwa lokacin da kundin tsarin mulkin ƙasar ya tilasta masa ajiye mukali a shekara wato ajiye mulki a shekara ta 2006 Labarin duniya kenan kuka gama je. Wasu ɗaruruwan matasa da ke aiki a ƙarƙashin shirin Shawafi a jihar Naja sun yi wata zanga-zanga a harabar gidan gwamnatin jihar da ke birnin Mina. Wakilin sashen Hausa Mustapha nasiru Batsari na da ƙarin bayani. Matasan dai sun ce sun shiga zanga-zangar ne domin nuna fushinsu akan yadda suka ce yanzu watanni goma sha biyu kenan ba a basu albashinsu ba duk kuwa da koken da suka shayi a baya. Matasan dai ɗauke da kwalaye har sun kai ga datsi hanyar shiga gidan gwamnatin jihar na wani ɗan lokaci ga kuma abin da wasu daga cikinsu ke cewa. Eh, ni ne Isa Abubakar Batsa. Mun zo ne kan magana kuɗinmu da suka mana alkawari. Yanzu shekara ɗaya kenan cif ba kuɗi amma yanzu ku nawa kuke bin wannan bashi yanzu akalla mu dubu ɗaya ne da wani abu kenan ba biya mu bashin nan ba sunana malama rayi na ci abubakar to gashi kun taru gidan gwamnati me ya kawo ku me ya zafi haka abin da ya zafi shine shekara ɗaya ba biya mu ba mu kuma mun zo mu yi magana kan hakkin mu ne kuma abun ya ci ya cinyewa so muna magana kuma gwauna mace ya saurara ya ji me za mu ce su suna ce ma gwauna ya wuce ya wuce kar ya saurare mu duka mu fa ya neja light su yan neja ne mu yan neja ne all we are indiji ya za a ce ba za su ce gwauna ya saurare mu mu ji magana ya ji magana mu ba ba a tausayin talakawa ne sunana kabiru dan fulani da daɗewa muna ta neman ka ina zamu ganka ba mu ganin ka abinda zamu gaya maka wannan sako ne zuwa ga duniya su ji ka taimake mu kai ma ka ji tsoron Allah ba cin mutuncin wani bane ba zagi bane gwamnatin Niger ta yaudare mu iya yaudara an dauke mu aiki muna da appointment letter aka ce mu zo mu yi aikin nan muna cikin aikin nan ana biyan mu allowance dubu sha biyar kamar yadda suka rubuta a tsarin doka muna yadda muna ansa aka zo dab da zaɓe magana ta rikirkice muka samu wani lokaci albashin ya zo a lokacin da ya kamata wani lokaci sai an ƙara mana sati biyu mun nemi a gaya mana babu hujja a ciki wannan mataki da matasan suka ɗauka ya janyo hankalin shugabannin jihar domin kuwa mataimakin gwamnan jihar da kansa alhaji ahmad ketsoni ya fito ya tarbe su ga kuma abin da ya shaida masu daya daga cikin ku gobe ko wata rana za su zama gomina za a yi magana yadda matsayina amma idan in kuna so ku samu irin wannan shugabanci this is the beginning conduct yourself in an orderly manner na ba ku rana by special grace of god duk wanda ya san ba san da karya ba ranar talata leadership naku ku zo nan mu zo mu zauna ga takardu wanda ni nan kira famsec tare za mu yi meeting a ina ka tsaya me ya kamata a yi mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya Shirin rigakafi tambarin lafiya na nan tafe bayan kun gama shakatawa da wannan waka. Allah mai biyan bukata taimake na Allah ne mata mai ali da tsafta na saka ka a farko rabani wallaba da gata Alhamdulillah ba na shan wahala ta waɗannan shirye-shirye suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc haka ne yanzu kuma sai a gyara zama a yayin da zan jagoranci gabatar da rigakafi tambarin lafiya. Kun zan polio abai da kyau bare halaka na na yake ruku. Kyara mama Allah Ubangi ka raba mu da ciwon foliyo. Masu sauraron rigakafi tambarin lafiya Assalamu alaikum. Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake farin cikin jagorancin gabatar da wannan shirin. da ke ƙoƙarin ilmantar da iyaye muhimmancin suna bari ana yi wa 'ya'yansu alluran rigakafin cututtuka. Barin in koma gefe guda domin Nasiru Yakubu birnin Yaro shi kuma ya jagoranci gabatar da irin tanadin da shi da sauran wakilan sashen Hausa suka yi wa wannan fili a yau. Nasiru gare ka. Hajiya Jummai sani da ƙoƙari kuma barka da warhaka. Ana ci gaba da ɗaura ɗamara wajen ganin an kakkaɓe cutar shan inna wacce ta fara zama tarihi a Najeriya. Kwamishinan lafiya a jihar Jigawa ya bayyana wakiliyarmu Halimatu Abdullahi irin sabon ɗamarar da suka ɗaura. Kamar dai yadda yake a 'yan makonnin da suka shuɗe hukumar lafiya ta duniya ta tsame ƙasar Najeriya daga cikin ƙasashe masu ɗauke da cutar ƙwayar shan inna wanda ake sa ran daga nan zuwa shekarar 2017 za a ƙara bata ta kambin rabuwa da ƙwayar cutar haihata haihata. To ko jihar Jigawa ma wani tanadi za ta ƙara yi na ganin sun tabbatar da yada ƙwallon mangwara sun huta da ƙuda game da cutar ta shan inna nan kwamishinan lafiya a jihar Jigawan Dr. Abba Zakari ya bayyana mana ƙudurinsu. Na farko dai kin san abu idan aka ce an samu ci gaba. To abu muhimmi shine cewa a gaya za a ingantar da ci gaban nan da kuma me za a yi don kada abin da ya samu ya wuce ya sake dawo to akwai hanyoyi da ake duk da cewa yanzu an ce ku ta wannan cuta ta polio duk da haka za a ci gaba da bawa yara wannan allura a ta polio saboda haka gwamnatin duk lokacin da za a yi wannan zagaye na polio tana ba da kuɗaɗe a masu dama saboda haka gwamnati za ta ci gaba da wannan abu na biyu shine cewa akwai wani abu da ake kira surveillance a turanci surveillance kuma shine cewa a rika bincike ana dubawa a asibitoci garuruwa ƙauyuka a ga ko wannan cuta za ta sake bullowa kuma a ga wani irin mataki za a ɗauka nan saboda haka gwamnatin jihar jigawa muna nan muna aiki da kungiyar lafiya ta duniya wato who don mu tabbatar da cewa wannan abu da ake kira na surveillance ya inganta sosai a jihar jigawa dama kuma gaskiya ana kokari abu na uku kuma shine cewa lokaci zai zo gaba daya da za a daina wannan allura ana bi gida-gida kamar yadda ake yi ta to za a mai da abin a asibiti in yara aka haife su akwai allurar rigakafi da ake basu to ɗaya daga cikin allurar rigakafin da za a basu in haifi yara shine allurar polio wannan kuma abu ne wanda zai ci gaba a tsawon lokaci kuma jihar jigawa karkashin alhaji muhammad badar abubakar ta yi tanaji sosai domin a tabbatar da cewa wannan allurar rigakafi da ake bayarwa asibitoci wanda a turanci ake kira da immunization hmm. a an ci gaba da su kuma an inganta su Dr. Abba Zakari kenan sabon kwamishinan lafiya a jihar ta Jigawa. Halimata Abdullahi sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya. Ita ma wakiliyarmu na jihar Bauchi Amina Abdullahi Girbo ta ba mu rahoto irin ƙoƙarin da hukumar lafiya matakin farko na jihar Bauchi ne da haɗin gwiwa da hukumar kula da lafiyar yara na Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNICEF ke ci gaba da yi. A ƙoƙarinsu na wayar da kaiwa jama'a dangane da illar cutar shan inna hukumar inganta lafiya a matakin farko tare da haɗin gwiwar ƙungiyar unicef reshen jihar bauchi sun gudanar da taron faɗakar da hakimai a ƙaramar hukumar katagon dangane da illar cutar shan inna da yake jawabi dr ibrahim bebeji ci da aka samu wajen gangamin kawar da ciwon shan inna tarihi ya nuna yaki da shan inna yadda a soma yi ne a alif tara da sittin da shida. Yaƙi da Hitler yara shida kuma akwai cututtuka wadda yake suna yaduwa wadda na san idan muka ci gaba za mu kafe su daya bayan daya ba an suma yin ba kan wani aiki a daya da dari tara tara an sake ɗauka an sake ɗaura mara yaƙi da cututtukan nan guda shida daya da dari tara da tamanin da shida yekuwar allurar yau da kullum ƙananan yara shi kuma mun soma shi daga alif tara ko ɗaya da ɗari tara da wanda takwas zuwa dubu ɗaya da ɗari tara duk harkar rigakafi ga gwamnatin tarayya ta yi ba da himma saboda nazari an yi shi ne a shekarar dubu daya da dari tara da hudu sannan aka kafa hukuma ta musamman wacce za ta kula da sha'anin allurorin rigakafi a dubu daya da dari tara da an fara yin kuwar kawar da cutar shan inna a najeriya a shekarar dubu daya da dari tara da takwas wannan yana da muhimmanci musamman na ƙarshe saboda idan muka zo muna magana polio za mu duba mu ga daga yaushe muka soma kuma zuwa wani lokaci misali yanzu muna dubu biyu da goma sha biyar ko za mu iya lissafi mu ga irin shekarun da aka ɗauka ba dare shi ba rana ake ta ba da jin masu rubutu cewa an kawo wannan ciwo kamar yadda ake so. Kwayoyin cutar shan inda kala uku ne. ko kuma nau'i uku ne ko nau'i ɗaya ko na farko ko nau'i na biyu ko nau'i na uku kala kama dukkan alama ko ba da himma ga nau'i na ɗayan domin ita ce kusan ta kawo barazana na sai yara da suke ganin su su rasa motsin jikinsu ma'ana ko hannayensu ko kafa duk wanda ya kamu da cutar ta ko ta bayyana ko ma ta bayyana ba kan fitar da kwayoyin cutar da ya ta wajen bayan gida musamman wanda ya kamu da cutar yakan kase da ita bayan gidansa ka ko da aka ce kwaye cuta ce ake kase da ita ko kuma ake zubar da ita cikin gayaki kaga ashe na zuna ji kiyamun ma yake magana sha'anin tsafta kaga abin ya so mazuwa Dr. Ibrahim Bebeji kenan daga UNICEF Amina Abdullahi Girbo sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya. A gaida Amina Abdullahi Girbo, a jihar Nejama za a ci gaba ne da gudanar da rigakafin cutar shan inna ba tare da an sami wani tsaiko ba. Sakataren hukumar lafiya matakin farko na jihar Neja, Dr. Yabagi Aliyu ya shaidawa wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari haka a wani tattaunawa da suka yi da shi a garin Mina. Askin ya zo gaban goshi ya fi zafi saboda haka ba wai kuma mun ke kenan ba kamar wahalar da muke yi shekaru goma sha bakwai haka mu zo mu bari ya zama zaman eh, abin na aikin banza za mu yaba so yanzu ne za a ci gaba da yin mm, zagayen da aka yi ake yi kamar yadda nake maka magana ma yanzu ranar goma sha bakwai na wannan watan za a yi wani zagaya wanda yake cikin wanda yake na bakwai ne ma a wannan shekaran kenan bacci wannan kuma akwai za mu yi na mizis zagaya na mizis to wannan kuma zagaya na mizis ta san kullum muna yi ko na mizis ko na wani abu mukan hada da na ciwon yin nan bayan wannan kuma sai a za a yi wani zagaya a disamba shekara mai zuwa akwai wanda suke duba aikin na na polio kiran su expert review committee su kuma da suka yi mitin kwanakin baya sun eh, sa za a yi zagaya guda biyar shekara mai zuwa za a yi guda biyu na kasa gaba daya to mu kuma da muke da hatsarin na ciwon shan inna 11 a northern states din za mu yi kuma subnational guda uku bayan wannan sun sake mitin suka ga kuma ya kamata a yi zagaya za su gaya mana amma bacci wannan kuma yanzu alluran routine immunization na wata-wata yanzu kuma za a sa a karfafa shi sosai su ma dai masu ruwa da tsaki a cikin aikin faɗakar da jama'a akan allurar rigakafin cutar shan innan sun ce sun goyi bayan ci gaba da ba da rigakafin har zuwa wasu shekaru nan gaba alhaji abubakar sadiq sakataren kungiyar makiyaya ta miyatti allah a jihar niger wanda ke wakiltar fulanin a kwamitin yaƙi da cutar shan innan ya yi ƙarin bayani amma shawarar da za mu bayar a nan akan ce ba a yabon ɗan kuturu sai ya girma da yatsunsa da aka ce kawai an kawar da ko kuma an cire najeriya daga sahun waɗanda suke da ko kuma yada wannan cuta a'a kamata ya yi a ci gaba da wada da kan al'umma domin maganar shekara ɗaya shekara biyu ake yi a nan gaba ko kuma kila uku to shin haka za a zauna kara zube to dole ne muna ba da shawara a ƙara matsa ƙaimi wajen ganin cewa an wayar da al'umma game da rigakafin nan da ake yi sannan kuma a da idan ma mutane suna yin sakaci game da wannan rigakafi to yanzu ya kamata don a tabbatar wannan kuturun ya girma da yatsunsa a tabbata cewa an shiga lungu da saƙo fiye da da da zafi-zafin nan idan aka yi da zafi-zafin nan domin yin ba don a baya an yi da zafi-zafin nan ba da hakan bai faru ba saboda haka a ci gaba kada a bari uh, wata kafa ta shigo a'a a ci gaba da wada kan mutane mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya abin da ya sauwaka kenan a wannan fili a yau a madadin dukkan waɗanda suka taimaka aka haɗa wannan shirin muna sake gayyatar ku a makon gobe domin jin wani sabon shiri na rigakafi tambarin lafiya. Ga Baba Yakubu Makeri da rahotanni ko kuma sharhin wasu jaridan ƙasar Ghana. shirin jaridu ne da jaridar daily graphic wacce ta rawaito kara da wasu 'yan jarida 155 daga kafofin yada labarai guda 40 suka yi zuwa ga shugaban kasa john dramani Mahamman inda suke bukatar shugaban kasar da ya ja kundin wani ma'aikacin fadarsa mai suna mr stan zose dogbe jaridar ta ce wannan kara ta biyu bayan cin zarafi ne da stan dogbe ya yi ma wani dan jarida na ma'aikatar watsa labarai ta kasa mai suna mr yahaya kwamwa wata biyu da suka gabata jaridar daily graphic ta kara da cewa 'yan jaridan ne sun kwatanta wannan cin cin zarafi da ya sanadiyar ma'aikacin fadar shugaban kasar ya lalata na'urar daukar magana na dan jaridar tamkar abin kunya har yau jaridar daily graphic ta yi kanun labarai mai cewar asibitin koyarwa na birnin tamale na fama da rashin wutar lantarki cikin 'yan kwanakin nan jaridar ta ce a cewar hukumomi hakan ya faru ne sakamakon tsinkewar da wayar da ke jawo wutar lantarki zuwa asibitin ya yi a ƙarƙashin ƙasa jaridar daily graphic ta ci gaba da cewa a halin yanzu asibitin da na dogara ne akan wutar injin janareto a fannin duban marasa lafiya da ake turo su daga sassa daban-daban na jihohin arewacin ghana guda uku jaridar daily graphic ta ce a wata hira da ta yi da jami'in huɗa da jama'a na asibitin hizbuwa muhammad ya ce ofisoshin asibitin dai babu wutar lantarki sai dakunan jinyar gaggawa da sauransu ita kuwa jaridar da chronicle ta rawaito al'ajabi ne da mutanen birnin kumasi suka yi a lokacin da suka ji kudicin ministan wutar lantarki dr kwabina donko akan wata gidan rediyo yana faɗa a cikin fushi idan ana so a san randa ɗauke wutar lantarki zai kare a cikin ƙasar ghana to sai a kira shugaban ƙasa john ramani muhammad a tambaye shi saboda shi ba kakakin shugaban ƙasar ba ne jaridar ta ce ministan ya ce babu abin da ya dame ni a kan barazana da ƙasar najeriya take cewa za ta daina ba ghana iskar gas saboda wasu kudade da ghana bata biya su ba jaridar da chronicle ta ce mai gabatar da shirin gidan rediyon shine kira ministan don jin ta bakinsa akan rahoto da jaridar daily graphic ta buga cewa najeriya na barazanar hana gana iskar gas saboda bashin da ya kai dala amurka miliyan 182 to nan ne fa ministan ya ce ba shi da masaniya akan wannan batu saboda bai ci bashin kowa ba idan muka lika jaridar daily guide za mu ga ta rawaito bayanin marasa rinjaye a majalisar dokoki cewa ruwa da ke kan rance da ghana za ta karbo daga tarayyar turai zai isa a gina kwatankwacin babban hanyar ny highways da ke birnin accra guda goma jaridar ta ce gwamnati ta bayyana ayyukan da za a yi da kuɗin rance na eurobond da ghana ta karbo wanda suka hada da biyan basukan bankin ghana da kuma zuba kuɗin fara aikin gidauniyar manyan gine-gine na ƙasa da wasu manyan ayyukan ƙasar jaridar ta ce da yake yi wa 'yan jarida bayani a jiya laraba shugaban shugaban marasa rinjaye osai sabon sabunsu ya ce matsayin da gani take a yau kasar bata da kima da za ta ba masu zuba jari sha'awa su zo su zuba su a cikin ghana yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayin kuma sauraronmu. mu mai magana bashir kwanci ta daga nan masu lokal gaman kano najeriya ina so in ba da ra'ayina dangane da tantancewar ga yan majalisar dattawa za su yi wa ministoci a yau ina so in kira da 'yan jam'iyyar apc na majalisar dattawa da su yi takatsantsan wajen biye wa 'yan jam'iyyar adawa wajen tantance ministoci mun ji su ana cewa sai an samar da mutum biyu a cikin daga jihar mutum sannan a yadda da shi hakika wannan karya demokuraɗiyya ne kuma ya nuna cewar kamar za su zama yan amshin shata waɗannan mutane ne don haka su yi hattara kuma mun talakawa muna nan muna zuba ido don mun mun yarda da abin da shugaban ƙasa ya bayar na gode ne magana bashir kwamfuta daga madobi lokal gamban kano najeriya huta lafiya. assalamu alaikum sashen hausa na gidan rediyon amerika mai magana daga masu muhammad yanya ina roƙon hukumar da ke ba da katin ɗan ƙasa ta najeriya don allah a da ba da katin ɗan ƙasar na a kowace mazhaba domin da ta hakikanin gaskiya mutanen karkara wani bai san inda zai iya a ashe shi ba da ake ba da katin zaɓe kowace mazaɓa ina roƙon hukumar ta faɗaɗa shi zuwa kowace mazaɓa a faɗin najeriya assalamu alaikum assalamu alaikum gidan rediyo boa hausa zan yi amfani da wannan dama ne da na samu na isar da sako ga shugaban kasa ta na najeriya na alhaji muhammadu buhari har ga allah wutar lantarki a yanzu kan ta zauna sosai da sosai a biranenmu na najeriya to wanda sabanin haka ne kuma kauyuka gaskiya har ga allah su ba su san da hakan ba to saboda haka ne yanke ba muhammadu buhari shawara kare la'akari da wutar da ake samu a birane ya kamar wuta ta zauna a najeriya to har ga allah ka ba ta samu dan ba a ba kawai wannan an rubu a ne da ba fatar kura har ga allah abin ba haka bane ya kamata ta tsaya ya tsawatar musu domin kawai ka ma su ma su rika samun wutar lantarki domin su ɗin ji daɗin rayuwa har ga allah shine dalilin da ya samu an bugo wannan waya kyayin isar da wannan sako kenan mai magana zangina garba dc na Bauchi State, Sierra Local Goma Bauchi State. Salamu alaikum a huta lafiya. Allah ya taimaki shugaban kasa ta nan Najeriya Janar Muhammadu Buhari. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka daga can birnin Washington. Kuna na Musa Dan Borno ina na zaune garin Yawuri. Ile ga ra'ayi na ku isar da Baba Buhari ya ya bincika ya yi bincika kan kujojin nan na Najeriya. aka ce sun kashe 'yan boko haram suna kashe 'yan boko haram kullum ashe har yanzu 'yan boko haram suna nan suna cin karensu babu babu haka ashe inda haka wato a takaice mutanen gari suna kashewa ba 'yan boko haram din ba kenan ina fata za ku tallafa ko wani abotar lafiya. Kafin mai sallama Usman Kabara zai karanto takaitattun labarai. Shugaban Amurka Barack Obama zai tura jami'an sojoji zuwa kasar Kamaru domin gudanar da shawagin bincike a kan mayakan 'yan Boko Haram. Obama ya sanar da haka a wata wasiƙa da ya aika wa shugabannin majalisun dattawa da na wakilan Amurka a jiya Laraba. takardar bata ambaci sunan 'yan boko haram ba amma kakakin fadar gwamnatin white house ya ce a wannan yunkurin abin da yake nufi kenan domin hana yaduwar 'yan ta'addar a najeriya da wasu ƙungiyoyin masu tsatsauran ra'ayi Jami'an kasar Afghanistan sun ce akalla 'yan sandan tsaro na kan iyaka guda 22 da kuma mayakan sa-kai na ƙungiyar Taliban guda 35 ne suka mutu a wata arangama da ta ɓarke a yankin Helmand da ke kudancin kasar Haka kuma jami'an sun ce jami'an tsaron Afghanistan da dama ne suka jikkata a wasu fadace-fadacen a gundumar Nauzad, inda watanni biyu kenan da 'yan Taliban ke rike da wajen. za a yi zaben shugaban kasa da na 'yan majalisu a burkina faso da ya samu jinkiri sakamakon juyin mulkin da bai yi karko ba to allah sa a dace ma sauraro sai kuma da la'asar idan allah ya kai mu za ku ji wani sabon shirin a halin yanzu kuwa a madadin sauran abokan aiki jummai ali ce daga nan birnin washington dc nake mana fatar alheri da kwanciyar hankali a wuni lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.